Je m'appelle Je m'appelle Dr. Rabiu Musa Konkoso kenan gwamnan jihar Kano ke sauraron yara ɗalibai da ke ɗaukar karatu a makarantar Kolejin haɗin gwiwa tsakankanin Kano da jamhuriyar Nijar wanda shine musabbabinta. My name is Muhammad Al-Amin. On behalf of all the students, I would like to wish you welcome in Niger Republic. We thank you for initiating this school. God bless you, Your Excellency, God bless Niger and Nigeria. Thank you. Kimanin ɗalibai 201 ne ke ɗaukar karatu a wannan makarantar wacce gwamnatin Nijar da jihar Kano suka ɗauki alwashin kafawa tun a shekarun 2012 da gwamnan jihar Kano ya taɓa kawo ta ziyara a jamhuriyar Nijar domin ƙara danƙon zumunci tsakankanin al'ummomin ƙasashen biyu. Tun daga wancan lokaci dai wannan shine karo na farko kenan da gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya ziyarci wannan makaranta. Abin sha'awa kun gani dai gashi mun zo zaga wajen kwana mun zaga wajen karatu mun je wajen da yara suke zuwa asibiti a cikin wannan makaranta ga masallacinsu ga banɗakai ga gidajen malamai ga gurin cin abinci da wajen dafa shi da kuka gani abin sha'awa shine wannan yara bacin za su ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu waɗannan yara gashi suna magana a cikin faransanci kuma gashi suna magana a cikin turanci. Je vous souhaite la bienvenue au Niger. Nous vous remercions d'avoir initié cette ecole. Ba idin wannan makaranta ma gwamnatin jihar Kano na shirin kirkiro wata irin wannan makaranta a jihar da To amma kuma a wannan karo makaranta za ta kumshi ne mata dalla waɗanda za su fito daga ƙasashen biyu. Muna tunanin za mu yi wata wacce take can a kusa da Najeriya musamman a da wacce za mu yi ta ta mata. yadda yake mata za a iya kawo su yara daga kano ba nisa kuma dama makaranta a cikin nijar take to kaga wannan zai taimaka yayin da maza suke a nan babban birnin ƙasar nan kuma sannan mata su suna can suna yin nasu karatun a ƙasar da magara wannan abu ne wanda yake na tabbata zai taimaka mana kwarai da gaske a matsayinmu na jama'a na jihar kano ko 'yan najeriya kuma zai taimaka wa wannan ƙasa ta Nijar. A nata ɓangare gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bakin ministan ilimin makarantun boko Aishatu umani ta tabbatar wa gwamnatin jihar Kano yin kulawa ta musamman domin girmama mutunci da kimar da ke ga makarantar ta haɗin gwiwa tsakankanin Kano da jamhuriyar Nijar. Ba ta yiwa ne mutum ya yi shubka ya barta ta lalace. Kenan insha sha Allahu yanda an ka kawon ga an ka girka shi zai yaɗo ba mu ba har jikokin mu jikokin jikokin mu ma in Allah yarda tunda makaranta an kai ta ba ta ƙare bane cikin shekara guda. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.